Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. make farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 12 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Ibrahim ba mu kanin labarai. To binta ana samun bayanai masu cin karo da juna game da wani hari da Ukraine ta kai kan muradun Rasha a yankin kasan na kudancin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden zai samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez obrado don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan talata. Sannan hukumomi a China sun tabbatar da bullar cutar kwalara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar kasar inda aka fara samun barkewar cutar COVID-19 kafin ta yadu a duniya. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an yi asarar dukiyoyi na miliyoyin naira a wata gobara da ta barke daren jiya litinin a kasuwar Bodija da ke Ibadan a jihar Oyo. Me kana ganin kayanka da na kone sun kai kamar nawa? Za su kai kamar miliyan biyar ko ma hihiye da haka ma ni ta so. Amma jami'an kashe gobara sun kawo muka dauki. An su ba su saurin zakuwa in ba wuta tun ka wuta ta riga ta lafa ba. Za kuma ku ji cewa jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin sun kulla wata yarjejeniyar ayyukan soja wacce a ƙarƙashinta dukkanin ƙasashen biyu za su yi aikin haɗin gwiwa ganin yadda ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel suka fara yada ayyukan su zuwa ƙasashen gabar teku. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. assalamu alaikum masu saurari da fatan an lafiya ga labaran. Jami'an Ukraine da Rasha sun yi bayanai mabambanta yau talata game da wani hari da Ukraine ta kai a yankin kasan na kudancin Ukraine. Bisa ga bayanin Ukraine wani makaminta mai linzami mai dogon zango ya dira kan rumbun makaman Rasha a Nova Kakovka ya kashe sojojin Rasha hamsin da biyu. rasha kuwa cewa ta yi makamin da ukraine ta cillo din ya fada ne kan wuraren farar hula haka zalika ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce sojojin rasha na ci gaba da abin da ta kira kwace karin yankuna sannan a hankali a lardin donetsk na gabashin ukraine inda ta mai da hankali a yanzu bayani na burtaniya ya ce da alamar rasha na ci gaba ne da takura sojojin ukraine a yayin da take shiri don sake kai jerin hare-hare nan ba da daɗewa ba. Shugaban Amurka Joe Biden zai samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez obrado don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan Talata, inda batutuwan shigi da fici tsaro da kuma tattalin arziki za su fi samun fifiko. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya gaya ma manema labarai cewa ana kyautata zaton bangarorin biyu. za su yi shelar abin da ya kira ɗaukar mataki na bai ɗaya don inganta tsarin kan iyaka saboda magance matsalar bakin haure da inganta tsarin aiwatar da doka ta haɗin gwiwa don daƙile safarar muggan ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu da jaddada amfani da makamashi mai tsafta da kuma abubuwan inganta tattalin arziki da ci gaba. Jami'in ya ce ɓangarorin biyu za su ƙaddamar da wani kwamiti wanda zai yi nazarin abin da ya kira hanyar da ma'aikata za su iya shigowa da kuma kariya ga ma'aikatan. Shugaba Lopez Obrado ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa shi da Biden za su tattauna kan hanyoyin da za su haɗa kai don magance matsalar tsadar kaya a Mexico da Amurka. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya an yi asarar dukiyoyi na miliyoyin naira da tsabar kuɗin da tsabar miliyoyin kuɗi a wata gobara da ta ɓarke a jiya daren litinin a kasuwar bodoji da ke ibadan a jihar oyo wakilin murya amurka hassan umar tambuwal da ya kai ziyarar kasuwa kasuwar ya zanta da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa inda suka shaida masa cewa motocin kashe gobara sun isa wurin amma bayan da gobara ta riga ta gama kona shagunansu. a jiya litinin aka yi wata mummunar gobara a babbar kasuwar borja ibadan daga bisani na tattauna da waɗanda na yi hasara a gobarar ne alhaji musa bagobiri mai sai da yan timbuwa na ibadan shaguna nawa na aka na kone a cikin wannan gobara eh to yana da kamar shago guda biyu manya eh ba da wanda na satan wannan rufe ba wannan shaguna ya shaƙi suke da kaya ko shaƙi suke da kaya nan kowa ya sani haka dai Allah hukunta dai wadda ta riga ta kama su idan kai misali da abin da ya kone kana ganin kayan ka da na kone sun kai kamar nawa eh, za su kai kamar miliyan miliyan biyar ko ma fiye da haka maha. To me jawo wannan gobara? Wallahi ni dai ina gida na masallaci na zaka na yi lahila na zaka na zama na ina gidan liman yanzu. Kawai sai sai yaro ya buga min waya. Ina zakwa sai ce ma ai wani kaji kaji abin da ya faru kaji kaji abin da ya faru sannan ni taso. Ni tun kuɗa yaro son ka to dan ni ba ya gudun da kai ba. Kawai dai ina tahowa dai ina zakwa dai haka dai kadan kadan kadan har Allah kawo nan gana Ko ni zaka na wuta ta yar maci ta yi sama. Eh a zo a jira tun ka bakin ka ce babu hanyar ma inda inda mutum zai abin ga. Babu abin da muka yadda a ciki ma. Amma jami'an kashe gobara sun kawo muka dauki. An su ba su wurin zakuwa in ba wuta tun ka wuta ta ta riga ta lafa ba yakin nan sun ka saka mota biyu nan mota guda nan can can ba wancan bari kuma mota biyu sun ka saka mota uku sun ka saka suna kashin wutan eh suna na ajara asis sago mu ya yawa muna da wani sago guda na baba na ma guda a nan cikin shagon ki me kike saidawa muna sai da minira ai da tela ai da kaya muna dinka eh, sane ma da yawa amma dukan shugaba eh, wuta ya kama da yawa akwai kudi a ciki akwai kudi a ciki na boye kudi ma a ciki saboda sekaren jiya wani an bani kudi won boye amma bana so ke kudin a gida saboda sai in kese si na boye a kai sani amma duka ya kare kamar kudin nawa ne ya ya yawa fa ya kai dubu dari biyar to bayan waɗannan kudi dubu dari biyar da suka kone akwai wasu kayayyaki na masu kudi da yawa da suka kone ya yawa saboda ma sai minera ma kafin je gidan sala na ce na dawo ranar man da sai sai da hadi kaya babana ma a nan ya fa 3 miliyan wallahi wuta ya kama duka. Me ya kawo wannan wuta? A ban sani mili so isi gbogbo ko to miliyan tambo ma fa to bɛ. Suna na Muhammadu Sani. Shalle shago na ya kone a wurin nan. Shago shaguna nawa gare ka? Shago biyu ne nake amfani da su a wurin. To me kake saida a cikin shaguna? To yan timbuna ne muke saida. Gaskiya duka su sun kone saboda gaskiya ko da muka zo wurin ya san riga sun kone shago ya riga kama da wuta ba wani abin da zamu iya fidda a wurin. Kana da kuɗi a ciki? A gaskiya babu kuɗi ciki. Idan ka kasa ne a cikin wannan wuta ya kai kamar naira nawa makayan da kici gaskiya suna da yawa saboda a kisa ce za su iya kai za su haura miliyan guda gaskiya akwai wanda ya ji rauni a wannan wuta gaskiya akwai wanda suka ji rauni akwai wanda suka ji rauni dangane saboda masu kawo mana dauki akwai wanda wani ya taka kusa wani kuma kwano ya yage mai hannu gaskiya da dama to ya batun mutuwa a gaskiya ba wanda ya mutu a ciki ko kana da wani kira ga gwamnati muna kiran gwamnati idan akwai wani tallafi da za ta iya mana tana iya tallafa mana a dangane da wannan al'amari da faru gare mu Hassan Umar Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla an gaishe ga Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To binta hukumomi a China jiya Litinin sun tabbatar da bullar cutar kulara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar kasar inda aka fara samun barkewar cutar covid-19 kafin ta yadu a duniya kafafen yada labaran gwamnati sun kula cewa al'amarin ya firgita jama'ar da har yanzu ke fama da barkewar covid kafar labaran gwamnatin china shinhua ta buga labarin a shafin farko na yanar sadarwarta da yammacin jiya litini agogon yankin tana mai nuni da shelar da hukumar yaƙi da cututtuka ta gundumar chan ta yi Gundumar ta wucan dai na ɗauke da mutane sama da miliyan guda a birnin Wuhan kawai ma, kuma nan ne jami'ar Wuhan take inda aka tabbatar da bullar cutar. Jafanawa cike da jimami sun yi bankwana ta ƙarshe magawar tsohon firaminista Shinzo Abe a yau dinnan talata. 'Yan ƙasar sun buga layi a harabar ɗakin ibada na zojoji don kai fulawoyi da sauran abubuwa nuna girmamawa ga abi wanda aka bindige har lahira ranar juma'a a birnin nara da ke yammacin kasar a yayin wani gangamin yakin neman zaɓe da dama daga cikin masu makokin sun yi ta kuka yayin da suke durkusawa don yin addu'o'i gaban ɗakin ibadan a haikalin na zojoji da keɓaɓɓiyar hidima ce aka yi ga marigayi abi mai shekaru 67 ta yadda iyalinsa da abokansa na kusa ne kaɗai suka yi daga nan sai aka fitar da akwatin gawar abi daga haikalin aka sa cikin motar ɗaukar gawa ana tafiya da ita a hankali aka bi ta tsakiyar tokyo zuwa dandalin hidimar gawa ta kirigaya don ƙonawa a ƙarshe hukumar harkokin sama jannati ta amurka yau talata za ta bayyana cikakkun hotuna masu cikakkun launoni irinsu na farko da na'urar hangen nesa ta Webb Space Telescope ta ɗauka. Kwana guda bayan da ta fitar da wani hoto mai cikakkun launoni da ke nuna taurari da tarin abubuwan da ke sararin sama can ko galaxy kama daga can ƙasa zuwa can sama irin wanda ba a taɓa gani ba. da Ibrahim ka almasi ba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin sun kulla wata yarjejeniyar ayyukan soja wacce a ƙarƙashinta dakarun ƙasashen biyu za su yi aikin haɗin gwiwa don magance matsalar ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel da suka fara yada ayyukansu zuwa ƙasashen gabar teku. bayan wata tattaunawa da aka shafe wunin litinin ana gudanarwa a birnin yamai a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron niger alhassan indatu da takwaransa na benin dr martin fortune allen tawagogin ƙasashen biyu suka cimma wannan yarjejeniya ga wakilin murya amurka salamu mini barma da ƙarin bayani a ƙarshen wata tantaunawar da aka shafa wani litinin ana gudanarwa a nan yamai a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron nijar alkasim indatu da takwaransa na benin dr muatin fortune alain tawagogin ƙasashen biyu suka cimma wannan yarjejeniya wace a ƙarƙashin ta za su tunkari ƙungiyoyin ta'addancin da ke ƙoƙarin yada su a baki ɗayan ƙasashen yammacin afirka kamar yadda a yanzu haka suka fara kai farmaki a ƙasashen gabar teku. Mun samu kumba ya ce tun da wuri muka gano cewa samun galabar wannan yaƙi da 'yan kife abu ne da ke buƙatar haɗin gwiwar ƙasashen yanki baki ɗaya amma kuma wajibi ne a karfafa wannan mataki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa idan aka dubi ƙasashen da ke fama da wannan matsala a yankin sahel niger ta fi kowace ƙasa nuna juriya can dama niger ta sha taimaka mana da bayanan sirri daga sojan samanta shi yasa muka ga dacewar mu yarjejeniyar a tsakanin hukumomin tsaron niger da benin gashi kuma abin ya tabbata a yau en particulier l'affinement du renseignement par le renseignement aérien. Jamhuriyar Benin mai makwabtaka da Nijar ta bangaren kudu maso yammaci na matsayin tashar jirgin ruwa mafi kusa da Nijar. Saboda haka galibin kayayyakin da ke shigowa ko fita daga kasar kan bi ta wannan gaba. Kuma yanzu haka kasashen biyu na gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man da zai dangana da tekun Atlantika da nufin shigar da shi a kasuwannin duniya. saboda haka gwamnatin niger a shirye take ta tallafawa wa benin da dukkan abubuwan da take bukata domin tunkarar kalubalen da ke gabanta in ji ministan tsaro alkasim indatu si aujourd'hui nos frères du benin ont besoin de notre appui ya ce idan a yau makwabtanmu na benin na bukatar tallafi a shirye muke domin yin haka nauyi ne da ya rataya a wuyan mu idan makwabtanmu na burkina ma suka buƙaci mu taimaka musu to ba za mu yi ƙasa a guya ba saboda ba ma fatan wata ƙasa ta fuskanci abin da ya taɓa samun mu a inates ko a shinagodar wato dai nishar na shirye ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa sauran ƙasashe su tsaya da kafafunsu. To koya masana ke kallon wannan yunkuri na Nijar da Benin abdulrahman Alkasim na mai sharhi akan sha'anin tsaro. Ita kasan Benin inda ta bambanta da sauran kasashen na bakin gefen teku tun da farko da matsalan ta waro ta Boko Haram sai ta shiga cikin eh, ƙawanya da yi ta kasashen Najeriya da Niger da da Chadi da kuma kamar wajen yaki da boko haram a yankin tafkin chad sa ta samu kwarewa bakin gwargwaro bisa haka kuma da wuri ta fahimci kwarewar da ita niger in ta samu bisa haka saboda jajircewar ta kuma shi yasa ka ga ministan ta na tsaro da sauran harsoshin sojinta su zo su tattauna da takwarorinsu na Nijar. A watan Disamban 2021 ne aka kai harin ta'addanci na farko a jamhuriyar Benin kuma tun daga wancan lokaci an yi ta fuskantar wasu hare-haren na daban akan iyakarta da Burkina Faso abinda ke gaskanta hasashen masana da ke cewa kungiyoyin ta'addancin Sahel na da gurin yada ayyukansu a baki ɗayan Afirka ta yamma Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma da aiko mana da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 15 karfe 4 kenan na yamma da minti 15 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 15 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da su. Yanzu kuma ga shirinmu na Arewa a yau. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayani daga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida kan ribar shuka ciyawa a arewa da hakan zai kai ga rage fitinar makiyaya da manoma. Daga nan za mu kawo irin nasarar da makarantar da Hajiya Bilkisu Sambo ke samu wajen koyar da ilimin karatu da rubutu tsakanin yara ƙanana masu gararan bakan tituna da ma almajirai. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhoriya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai farko ga mai martaba sarkin wuri alhaji abbas tafida so idan ka je an kira kalmar rigima abin da zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko ba rashin fili ko kankantansa ba filin najeriya ya ishe mu gaba ɗaya duk bukatunmu su biya har mu kai abinci a kasan waje abin da ya sa muke komawa baya da mai noman da mai kiwon duka suna aiki da jahilci ne so aikin irin irinmu shine a kau da wannan jahilci a fara da noma in ka je nan abuja na zo har nan abuja na shuka masara ina tsammanin buhu tamanin a hekta daya wayanda suke makwabtaka da ni suna noma ban ga wanda zai kai buhu goma a hekta daya ba so a gefen ina yin noma ina yin shanu duka na sani kuma na san kuskuren najeriya inda ake ciki kenan a yawancin duniya duka a asia in particular a hekta ɗaya na shinkafa ana samun buhu 80 zuwa 100 mu muna samun buhu biyar zuwa 25 shi ma mai noma yadda yake amfani da kasa jahilci ta takure shi shi ma mai kiwo da yake yawo da shanu shi ma jahilci ta takure shi to menene jahili kuma farkon jahili shine wauta karshen jahilci shine mahaukaci mahaukata kuma suka haɗu da wawaye me za a yi banda faɗa don haka aikin mu ne mu manya daga shugaban kasa zuwa iri na da sauran masu hankali mu zauna mu tabbatar da ɗaya dai an sami cikakken sani sanin menene sanin darajan kasan nan da muke noma a kai me kasan nan yake bukata yana bukatan abu uku da farko dai a haɗa kasan nan da ruwa shine ban ruwa ya dawo hekta ɗaya za a yi amfani da shi sau biyu don haka filin da aka ake da shi ya karu sannan masu noma su sami iri mai kyau wanda zai ba su girbi mai kyau mu yi doka ba yadda za a yi mutum ya ɗauki hekta ya je ya yi noma a china hekta zai ba da eh, buhu ɗari a nigeria buhu goma to wannan noma na jahilci barnansa da kiwo na jahilci duka ɗaya. So babban maganan abin da yake kawo fitina da rigingimu da faɗa an bar babban nauyin aiki mai nauyi a hannun jahilai. Waye kuma wanda ya bari shine cin amanan kasa na shugabanni. Don aikin shugabanni ne su tabbatar kowa ya sami sani. Kowa kuma ya yi abin da ya kamata. Ba wai manoma ne suke neman faɗa da masu kiwo ko masu kiwo na neman fada da manoma ba a'a dukansu suna kuskure ne illan wannan kuskure shi ya kai mai noma baya biyan bukatansa mai saniya baya biyan bukatansa kuma dukansu yawanci zaka samu ba wanda ya karatu ba wanda ya iya lissafi don haka abin da ya rage sai wannan ya dauki sanda wannan ya dauki gatari su ta sare juna don haka abin da ke gaban Najeriya birema a ce arewa shine da farko mu tsaya mu tabbatar mai noma ya san ma'anan noma ya san abin da zai yi kuma noman ta biya shi mai kiwo ya san ma'anan kiwo ya san abin da zai yi kiwon nan ya biya shi yanzu inda da rana ne ko za ku yadda zan kai ku inda na shuka ciyawa ciyawan nan za a yanka so hudu a shekara kowane yanka za a sami buhu ɗari hudu kowane buhu ana sai da shi dubu biyu mai saye kuma yana murna don haka a shekara ciyawan nan za ta ba da buhu dubu ɗaya da ɗari shida abinda za ka kashe ka noman buhu naira ɗari bakwai abin da ake sai da shi dubu biyu kowane buhu ɗaya za ka yi riban dubu ɗaya da ɗari uku ka sami dubu ɗaya da ɗari shida ba riban miliyan biyu ba to in kai riban miliyan biyun nan ai za ka ɗauka daga cikin kuɗin ka kara ban ruwa ka shuka masara kuma ka ci zan kuma iya kai ku inda na shuka masara na je seed service e ku bani approval ai doka ya hana na sheto ku ka sani da dokan ku ba dokan da zambi na je kamaru na dauko irin su kawai na zo ina shukawa hekta daya yana bani buhu 80 da wannan buhu 80 a hekta daya a yanzu kudin masara dubu in na sami buhu tamanin na sami miliyan ɗaya da dubu a hekta daya sannan ina noman hekta daya nan a dubu ban yi riba so hudu ba so da ciyawa da masara duka riban so hudu ne yaya aka yi kawuna wa wana shi kuma zai shuka masara ya sami buhu takwas sannan buhu takwas ɗin kuma bororo ya zai cinye me za a yi banda faɗa so daga ministry agriculture zuwa kanmu sarakuna mu gaya wa kanmu gaskiya gaskiyan shine mahaukata biyu ba abinda za su yi illa faɗa makafi biyu ba inda za su je illa su fada ran so dole mu mai da makaho mai ido mu dawo mu mai da mahaukata masu hankali shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka Hajiya Bilkisu Sambo ta kungiyar Minal a Bauchi shigo ki ci gaba da shaida mana yadda makarantar ki da ke tallafawa yara kyauta ke gudana. Cikin abun ba wai irin makarantar boko da ake kowa ba na fi wannan akan irin waɗannan koyar da yaƙi da jahilci kenan wanda aka san shi so yanzu idan suka yi wata shida sai a mayar da su makaranta kuma amma su 'yan mata kafin su fita za su koyi sana'a za su koyi lissafi yadda za su ba ɓanare lissafi da aka ce biyu zuwa uku ba lissafin yadda idan kana da dubu goma yaya za ka mai da shi a wata shida kafin ka tafi ya dawo maka wani abu muka yi ƙungiyoyi a cikinsu kana koyar da su sana'an kana koyar da su dabarun inganta rayuwa yadda za su yi sana'a yadda za su yi adashen gata yanda in bayan sun yi adashin gatan da yadda za su ɗauke shi ya tallafa musu so alhamdulillahi wannan abu wallahi inda a ce misali a cikin makarantunmu za a samu a rinka adoptin wannan karatu ɗin wallahi yana da inganci a wata shida yaro zai koyi rubutu zai koyi karatu wanda in yaron da ya shekara shida yana firamare bai iya ba to ku za ka ga kenan wannan bangaren shi kanshi yana da inganci sosai da za a bada muhimmanci a kai shin wannan makarantar take a ina take tana bauchi ne ko gombe ko nan abuja a'a tana nan a bauchi kuma cikin ikon allah na so in yi ta faɗaɗa fiye da yanda abin yake to ka riga ka san yanayin rayuwa a cikin bauchi muke da shi muna da shi a sai idan na samu waje sai a yi clustering bangare eh, uku kenan ko eh, uku hudu haka idan misali muka samu kauye sai a kafa allon a kafa allo don yawanci haka muke kira kafa allo gindin bishiya ne gidan mai unguwa ne don dama in dai za mu shiga ƙauye mukan shiga da izinin mai unguwa ne so sai ba mu gindin bishiyan su ko su ba mu makaranta ko su ba mu masallaci so muna da shi a cikin eh, yanki na cikin bauchi daga yankin turman da suka san wannan waje tana sai kuma muna da shi a cikin ganjuwa so a ciki zai kaga a cikin ƙauye muna da santocin daban-daban muna da na fulani muna da waɗannan su a cikin na fulani su ma sai mu fitar da na yara mu fitar da na 'yan matan na sai mu fitar da na iyayensu shin eh, kina da wato wasu mataimaka kenan da suke taya wajen koyar wannan ko kuma ke ɗaya kike aikin ki a'a gaskiya alhamdulillahi na samu mutane da wanda suke jajircewa a cikin lamarin because um, yanzu da aka ga lokacin da muka fara idan na je waje zan kafa sai ce ni ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce ba ni da aiki ba ina da kishi waye yake da kishi al'amarin da za mu yi sai mai unguwa ya ce ma a akwai wani a ta dan yi adult education ɗinta ta yi makarantar yaki da jahilci a kan gyarai a ko ta yi wani wannan sai a kira kina da ra'ayi ba ni da halin da zan wannan ɗinki amma ni ina son ki taimaka al'ummanki to da haka na samu na eh, gina eh, team wanda a yanzu idan tim din ma muka samu yanzu akwai tim da zan iya ce maka community da ke wannan wajen kan duk sun koma makaranta so sai kasance yanzu facilitators inda nake da su masu koyarwa a wannan wajen ba ma yin su a nan sai dai kawai idan mun za mu bude santa ko kuma mun samu rauni a wani waje sai mu ɗibe su sai su sai su tafi kuma na samu wani dama hakan kan gayyato masu ilimi irin wannan su ba su training because abun shine wanda ya gama secondary yawancin da su nake hidima wanda suka gama secondary suna zaune ba su da yanda za su yi ba su da aikin yi amma suna da ra'ayin abun sai ka ga sun shiga wani zai ce mu je dai kawai mu gani amma kuma ba da time ya shiga walla sai ka ga ra'ayin abun ya zo ya kafu so yanzu ya ce maka mata da muke da su karkashin wannan abun domin abin da muka gane ba zallan ilimin ba ne kaga kamar da na maka maganan dabarun inganta rayuwar nan zaka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma Masu sauraro har ila yau nan za mu dakatar da shirin wannan mako a biyo makon gobe don jin sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu don ku gyara kasar To a gaida Nasir Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito daga Comrade mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak. Ya ce da farko ina yi wa ɗaukacin al'ummar musulmi barka da sallah tare da fatan ana kan yin shagulgulan sallah lafiya. Da fatan za mu bar guje-guje a kan babura da sauran ababen hawa don gudun yin da na sani mara amfani. Ka sani da a ce kana kwance a gadon asibiti ko yaron kana kwance ko wanin kana kwance. Gwanda yawo da ƙafa na kwana biyu. Da fatan za mu kiyaye. Sakon naziru Abubakar Sabon Gusau ya ce ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman ma na yankin arewacin Najeriya cewa mu koma ga Allah ga dangadan mi ta roƙonsa domin ya kawo mana da wamamman zaman lafiya a jihohinmu domin dai gwamnati ta gaza kare mu daga harin 'yan ta'adda. Sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya ce ni dai har yanzu kirana da kuka na zuwa ga shugaban Nijar Muhammad bazum da ya kamata ya taimaka wa talakawan kasar mu ta Nijar bisa ga rashin abinci. Gaskiya talakawa suna cikin matsalar abinci da fatan shugaban ya ji wannan kira namu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hafizu Balaraba Gusau. Ya ce babban kira na ga mahukuntar ƙasarmu Najeriya shine cewa mun gaji da jin gafara sa har yau ba mu ga ƙaho ba. Matsalar tsaro da ke damunmu da har yau 'yan bindiga na ci gaba da cin karansu babu babbaka. Al'umma ba su iya barci ba a gidajensu manoma ba su iya zuwa gonakinsu ba. Ya kamata shugabanni da jami'an tsaro su yi ƙoƙarin wajen kakkaɓar da 'yan ta'adda. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To ma'adalla an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. binta ana samun bayanai masu cin karo da juna game da wani hari da Ukraine ta kai kan muradun Rasha a yankin Kherson na kudancin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden zai samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez obrado don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan talata. Sannan hukumomi a China sun tabbatar da bullar cutar kwalara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar kasar inda aka fara samun barkewar cutar COVID-19 kafin ta yadu a duniya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.